daga cikin yininukan wannan wata mai albarka na Ramadan shekarar 1447 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda daidai da 25 ga watan biyu na shekarar 2026 ta miladiya a wannan masallaci mai albarka na Anas bin Malik radiyallahu anhu dake wannan anguwa ta gwiwa Ika. a wannan gari mai albarka na Sakkwato, a wannan majalisi namu na tafsiri a cikin wannan wata ya muna karatu a cikin suratun najmi aya da muka kwana a kanta a karatunmu da ya gabata ita ce aya ta hamsin da hudu yau bi izinillahi ta'ala za mu ɗora daga aya da take biye da ita wato aya ta hamsin da biyar kuma ita ce aya da a karanto mana yanzu tare da ayon da suke biye da ita Allah na a cikin tafabi ayya ala rabbika tatamara da wanne ne daga cikin ayon ubangijinka kake musu ko kake kokonto ma'ana a cikin ayoyin ni'imomin ubangijinka wanne ne daga cikin ni'imomin ubangijinka kake kokonto a ciki babu daga cikin ni'imomin ubangiji da ake kokonto a cikin su saboda Allah shi ya halice mu Allah shi ya mana ni'imomi waɗanda ba su kirguwa shi ya ba mu lafiya shi ya ba mu abinci shi ya hore mana rana da wata da iska shi ya ba mu ruwa shi ya ba mu duk abin da muke bukata wa ta min kulli ma altumu da ka duka waɗannan ni'imomi na Allah ba a iya inkarin su da ka wannan tambaya ce min babil ikrari wanne ne kake kore ba ma'ana babu min babil inkari ba ka iya musun wata daga cikin ni'imomi na Allah wasu malaman sun ce jamirin yana ga kowane mutum ba wai ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ake fa bi ayyi ala'i rabbika kai dan adam da wanne daga cikin ni'imomin ubangijin ka kake inkari wasu kuma suka ce adam manzo sallallahu alaihi wasallam ake kuma nuna masa cewa babu daga cikin ni'imar Allah wacce za a yi inkari babu abar masawa a cikin ni'imar Allah sai zama na magana da manzo sallallahu alaihi wasallam amma manufa al'umarsa da haka Allah ya ce fa bi ayi ala'i rabbikuma fa bi Allah fa bi ayi ala'i ula wannan gargadi ne daga ko dai gargadi gargadin farko domin nuzur yana zuwa bi ma'ana gargadi kuma da Allah ya ce eh, fa kaifa kana eh, nuzur kaifa kana azabi wa nuzur wa nuzur ay gargadi da haka gargadi kamar da muka ganshi a sigar jami'i yana iya zuwa da wannan sigar kuma yana ba da ma'anar masdari da haka ma'anar nuzur inzar da haka da inzar da nuzur sai zama su guda gargadi sai zama cewa wannan gargadi ne wannan mai gargadi ne wannan ko ne alkur'ani alkur'ani mai gargadi ne ko kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kowanne an fassara nazirun a wannan wuri wasu ka ce nazirun a nan alƙur'ani Allah ya ce ƙur'ani mai gargaɗi ne daga cikin masu gargaɗi daga cikin gargaɗi na farko da Allah ya yi wasu kuma suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam su mai gargaɗi ne daga cikin gargaɗin farko da aka aiko kaga wannan ala ɗauka cewa nuzur masdar ne hakanan nuzur yana iya zuwa jam'in nazir nazir mai gargaɗi guda in suna da yawa masu gargadi sun zama nuzur sai zama annabi sallallahu alaihi wasallam Allah yana cewa annabi na da gargadi ne daga cikin masu gargadin farko da aka aika ko ko alqur'ani mai gargadi ne daga cikin masu gargadin farko da aka aika masu gargadin farko sune annabawan da suka gabata idan an ce annabi yana daga cikin su ma'ana daga cikin jinsin su shi ma mai gargadi ne kamar da suke masu gargadi da irin abin da ya gargadi da shi su ma da irin abin da suka yi gargadi da shi shi ma da irinsa ya gargadi kaga daga nan ya zama mai gargadi daga cikin masu gargadin farko ba ana nufin annabi yana cikin can shi ma lokacin aka aiko shi ba a'a shi mai gargadi ne a tafarkin waɗancan masu gargadi na farko da aka nabi sallallahu alaihi wasallam nazirun minan nuzuril ula ko ko zama gargadi ne yana gargadi irin gargadin da waɗancan annabawan farko suka yi irin gargadin da aka yi tun farko irin shi annabi sallallahu alaihi wasallam domin mutanen farko sun yi gargadi daga hada Allah da wani shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi gargadi daga hada Allah da wani waɗancan sun yi gargadi game da ukubar Allah ga duk wanda ya bijire ma Allah ya kangare masa shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi gargadi da haka da gadinsa da gargadin mutane annabawan farko iri ɗaya ne wannan shi ne haza na zirun minan nuzulil ula sai Allah ya ce azifatil azifa makusanciya ita ce azifa kuma ismul fa'il ne na azifa ta kusanto azifa shine fi'ilin kuma ma'anar azifa kusanta azifa ya kusanta azifat ta kusanto to da haka makusanciya ta kusanto ma'ana alkiyama ta karato shine ma'anar azifatul azifa ga wannan gargadi ne da jan hankali cewa kiyaman nan da ake muku gargadin ukuba a cikin ta to fa ta matso kusa ya kamata ku shafa wa kanku ruwa ku shiga yanku, ku yi abin da yake ne daidai azifatul azifa laysa laha min dunillahi kashifa haka ne ko ba ta da wani mai liyaye ta ne kashifa kaga kashifa daga kashafa asalin kashafa kamar da suka ce tana zuwa da ma'ana biyu tana zuwa da ma'anar kawar da abu idan ka kawar da abu sai zama kashafa ifalan ma na anhumul rijiza yayin da muka kauda wannan abu da gare su rabbana kashif annal azaba haka ikshif anan bi ma'ana a kawar to da ka kashafa tana zuwa da ma'anar kawarwa idan ta zo da wannan ma'ana ta kawarwa sai zama da ma'anar ayar laisa laha min dunillahi kashifa kiyama ba ta da mai gusar da ita koma bayan Allah Allah ya riga alƙawarin za ta zo kuma ma ya ba mu haske cewa ta kusanto to fa babu wanda isa ya kau da ita ya janye ta shine ma'anar ba, babu mai janye zuwan iyaman nan in ba Allah ba ne in ya ga dama ya janye ta amma fa in ba shi ba babu wanda isa ya janye ta kaga sai zama da cewa ai tana nufin babu mai janye zuwan iyama sai Allah sannan kashafa tana zuwa da ma'anar yayewa idan shi sake cewa ya labule an yaye labule kashafa hijaba ya yaye labule an gane ko kamar da ya zo hadisin abu Musa ash'ari radiyallahu an yana cewa ah, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna allaha ta'ala la yanam la yanbaghi lahu an yanam ah, yakfiru al-qista wa yarfa'u yakfiru al-qista wa yakhfidu wa yarfa'uhu يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل حجابه النور لو لأحرقت سبحات وجهه وانتهى إليه بصره من خلقه a wannan hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allah ta'ala baya bacci kuma bai kamace shi ya bacci ba saboda ko da yaushe cikin aiki yake yarfa'ul qista wa yakfiduhu yana daga ma'auni ya sauke ya dauka daraja wannan ya sauka daraja ya sauke daraja wani yace yurfa'u ilayhi amalul layli qabla amalin nahari wa amalun nahari qabla amalil layli ana ɗaukaka masa ayyukan yini kafin dare kuma ana ɗaukaka masa ayyukan dare kafin yini sai ce hijabu hunnu shamakinsa haske ne shamakin Allah haske ne ya ce laukashin huda Allah zai yaye wannan shamaki da ya sa tsakaninsa da bayansa da ganshi wannan haske da Allah zai yaye shi ce to la ahraqat sabuhatu wajhihi man taha ilayhi basaruhu min khalqi da duk wani abin da ganin Allah ya kai gare shi daga halittarsa da wannan hasken zatin Allah ya babbaka shi to da ka mahallin shahid shine ka shafahu kaga ka shafahu yayewa idan ka yaye sai abu ya bayyana to da ka ana amfani da kalmar ka shafa ta bayyanar da abu kuma ana amfani da ita ta gusar da abu to za ka ga aka yi amfani da ita ta bayyana ta gusarwa shine waccan ma'ana idan aka fassara ta ta bayyanarwa to sai zama na cewa babu mai bayyanar da alkiyama sai Allah babu wanda zai kawo ta ya bayyanar da ita a lokacin da ya tsara mata sai shi shine laisa laha min dunillahi kashifa Allah ya ce afa min hadha alhadith ta'jabu daga wannan labari kuke mamaki labarin da aka zo muku haka dai ta Allah labarin cewa in kun mutu za a dawo da ku kuma ai muku hisabi yi muku sakamako bisa ga wancan hisabi ne zama abin da ne zama abin mamaki wata wa tadhakuna na la bukun kuma kuke ku kuke dariya ba kuka ɗan akwai abin kuka to babu abin da ya kai wannan abin kuka amma kun mai da shi abin dariya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce law ta'lamuna ma a'lam la dhahiktum qalilan wa la bakaytum kathiran wa la laja'tum ila al-sa'udat taj'arun ila rabbik annabi ya ce da kun san abin da na sani na daga al'amuran lahira Yace da kun da ku kanku ya yawaita dariyar ku ta karanta Ya ce da kun tafi zuwa ga saman duwatsu kuna roƙon Allah ya yaye muku wannan matsala to kaga waɗannan sai gashi ana sanar da su abinda zai kai su ga shari'a abinda zai kai su ga tsira daga wannan azaba dariya suke yi ba kuka ba shine Allah yace wa tabhakuna wa la tabkun kaga wannan abin ajajin ta musu ne saboda jahilcin su da kuma kata da suke kai har abin shari'a shine ya zama abin izgilanci da dariya da warge Allah ya ce wa antum samiduna alhalin kuna masu wasa da wargi da gafala duk yana cikin ma'anar samada gafala da wasa da wargi kun sa abin da ya kamata ku dauke shi da muhimmanci ba shi ku dauka da muhimmanci ba madadin haka sai kuna izgili da shi kuna wasa kuna wargi kuna gafala har sai kiyama ta zo muku akan gafalan nan ku zo ku gane kuskuren ku kuma ku zo kuna neman a sake ba ku wata dama alhalin Allah ya yi alƙawarin bai sake ba da wata dama sai Allah ya ce da manzo sai Allah ya ce fasjudu lillahi wa'budu ku yi sujjada ga Allah kuma ku bauta masa wannan hadisi a daidai wannan gaba a rawaito cewa Abdullahi bin Mas'ud ya ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta suratul najmi fasajada ma'a fasajada wasajada ma'ahul muslimuna wal mushrikuna annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta wannan sura karshen ta tunda akwai fasdulu lillahi wa abudu sai sujada sannan sai musulmai suka sujada tare da shi su ma mushrikai suka sujada sai mutum guda inji abdullahi bin mas'ud yace mutum guda ne wani tsoho shi ya wannan sujada sai ya ɗebi ƙasa ya kai goshinsa ya ce wannan ya ishe ne madadin sujjada ba zai kai goshinsa ƙasa ba sai dai ɗebo ƙasar ya manna a goshinsa ya ce shi abdullahi bin mas'udin da ya rawato hadisi ya ce kuma na ga wannan mutumin an kashe shi a yakin uhud yana kafiri malaman hadisi sun ce shi ne umayya bin khalaf Shi ne wanda ya yin wannan sujada. to malaman sun ta tattaunawa game da wannan sujada ta mushrikai Sujada ta musulmi dai an san ma'anarta dama suna biyar annabi sallallahu alaihi wasallam kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta ayat sujada yayi sujada daga sujadar annabi sallallahu alaihi wasallam shikenan an gan magana da za su yi sujada ba sai sun tambaya dan me aka yi sujada ba amma abin mamaki shine sujadan mushrikai shine wasu kalawato waccan issa ta garani daga ce lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake karanta wannan sura a daidai inda yake cewa afara'aytumul lata wal uzza wa manata thalithata al-ukhra kafin alakum az-zakar wa bayan cewa dai wa manata thalithata al-ukhra wai sai shedan yazo ya jefa masa wasu kalmomi sai ya jefo kalmomin nan sai aka ji su sun tafi da ayoyin kaman daga manzon Allah shine wai cewa tilkal garani qatil ula wa ta shafa'atahunna la turtaja sai aka jero su bisa ga jerin yadda jerin surorin yake duk surorin suna karewa da alifin makusur da aka suma sai aka ce tilkal garani qatul ula ga ula ya kare da alifin makusur kama bala billata wal uzza wa manata ta ukhra aka na lakum zakar wa hulunsa. unsa kaga duk suna karewa da alifin makusur da aka sai jeho tilkal garani qatul ula inna shafa'atahunna la turtada kaga wannan shine ainihin shirka shine abin da annabi ya rayuwarsa gaba ɗaya yana yaki a kai cewa waɗannan gumaka ba sa komai waɗannan gumaka ba za su amfanar da komai ba amma wai aka ce wai shaidan wai ya jefa masa cewa waɗannan su ne gumaka masu daraja maɗaukaka kuma ana fatan su yi ceto abin da annabi ta yaki akan ba haka bane akan kafirci ne duk wanda ya da wannan to zai gamu da Allah to aka ce wai sai shaidan ya jefa masa amma wannan kissa ba ta inganta ba malamai sun soke wannan kissa to suke cewa ai saboda waccan kissa da suka je mu shirikai suka je an koda su an ce tilkal garani qatul ula wa inna shafa'atahunna la turtaja haka da aka zo karshen sura da annabi ya sujada musulmai suka sujada su ma sai suka yi sujada dan suna san ji dadin yadda aka koda waɗannan allolin amma ba haka bane saboda alqur'ani bai yiwuwa wani mala'i wani shedan zai jefa jefa annabi sallallahu alaihi wasallam abu da daga alqur'ani wannan bai wa kuma Allah ya siffanta shi da ƙarfi Allah ya siffanta shi da amana to da ka mallan shi shedan bai ma ko kusa bai iya kusantar inda yake wa annabi sallallahu alaihi wasallam wahayi to da ka wacce kissar ta inganta ba ka Allah ya ce fasjudu lillahi wa abudu kuma musulmi sun yi sujada mushrikai ma sun yi sujada sababan sujada su wallahu alam amma wacce kissa ta inganta ba wannan shi ne karshen wannan sura ta wannan ajin muna godiya ga Allah da ya nuna mana tafsirin ya zo har karshen wannan sura abinda muka faɗa daidai daga Allah ne kuma na roƙon Allah ya ba mu ladansa inda muka yi kuskure ko na fassara ba daidai ba to wannan binni wa mini shaida. na roƙon Allah ya fi mun kuskure na wannan roƙon Allah ta Allah dukkan kuskure Allah ya kau shi daga kwakwalan wanda ta kai za mu taba sura ta gaba ita ce suratu alkamar na بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر نعم. وكذبوا ba Allah ya ce bismillahir rahmanir rahim iqtarabat as-sa'atu an shaqqa al-qamar wannan ta suratul qamar an kira ta da wannan suna na suratul qamar saboda kalmar qamar da ta zo a farkon aya iqtarabat as-sa'atu wa shaqqa al-qamar wannan sura tana da sababin sauka sababin saukarta shine mala'iku eh, quraishawa sun zo sun ce da manzo sallallahu alaihi wasallam ka ce kai annaban Allah ne to ina aya take ai muna jin labarin annabawa da suka gabata suka zo da aya annabi Musa ya zo da aya annabi Wani ya zo da kaza kai me ce ce ta ka aya ya nabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna musu wata sai suka ga nan take wata ya tsage gida biyu sai ya fada kan dutsen abi kubaisin sai kuma ya fada kan wani dutse shi ma na kusa da shi daga nan sai suka ce haga aya ta bayyana da ba haka kuma sai da suka tambayi annabi ya ce su duba ga ayar sanan a sama ko da suka duba suka ga watan ya tsage kuma gashi maimakon su sadu da su karba sai suka ce a ai wannan ba wani abin da face sihiri suka ce ai sihiri ne ai abin da ma zai kara tabbatar muku sihiri ne suka ce ai to in annabi ya mana sihiri ai bai isa yawa sauran al'ummomi sihiri ba ku bari idan matafiya suka zo sai mu tambaye su wai kun ji labari ko kun gani da idan ku tsagewar wata kun ga idan basu gani ba to mun san mu annabi yawa saddabar da rufa ido amma abin ba haka bane ba wata bane ya tsage iyaka rufa ido ya mana to amma idan aka tambaye suka ce sun gani to kun ga sun yaye da gaske kenan hakan au sai kuma gashi sun zo matafiya sun zo sun tambaye sun tabbatar lalle sun ga watan nan ya tsage a lokacin nan da suka ce musu ya tsage a baka kama fa duk da haka bai sa sun sadu da ba saboda dama ba ayar ce a gabansu dama yawancin kafirai suka ce a kawo aya ba wai dan suna nufin su yi imani ba manufarsu ita ce su kure annabin to idan kurewar ba ta yiwu ba sun ce a kawo ayan kuma ya roƙi Allah Allah ya ba shi ayan to da haka sai su nemo wata dabara kuma da za su zo su kauce kuma su suka ce kawo aya amma ko da aya ta zo sai suka ce ai sihiri ne abin da laki ta walau fatahna alaihim baban min as-sama'i fa dhallu fihi ya'rujun la qalu inna ma sukkirat absaruna bal nahnu qaumun mashhur Allah ce da za mu tsaga sama suna kallo fa dhallu fihi ya'rujun sai su dinga haurawa gashi suna gani su din ne suke haurawa sama Allah ce duk da haka da sun ce ai rufa idan aka mana ai an mana tsaye to wannan shine abin da ya faru da su ana wannan sura makkiya ce kuma da muke gani ta sauka a garin makka kuma mutanen makka su suka nemi annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo musu wannan aya kuma ya roƙi Allah ya nuna musu ita kuma Allah ya bayyana masa wannan aya zaka sura ce makkiya kuma daga cikin surorin makka manufarta irin manufofin surori na makka tabbatar da akidin musulunci da kuma bayyana girman kan kafirai da sanin da nuna cewa lalle dama ba wai no eh, niyya suke da ita ta su gaskiya ba a sun riga sun kansu matsaya iyaka duk wani abu da za su ce ko ta aya to sai dai su faɗa dan su kure annabin to idan ku hakan bata yi ba to ba za su karba ba sai dai a yi ta tafiya a haka to da haka wannan girman kai nasu aya ta yi bayani a kai haka nan ta mana bayanin kusanci kiyama domin wannan tsagewar wata alama ce na cewa kiyama ta kusa haka nan zuwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi kansa alama ce ta kusancin alkiyama sannan annabi sallallahu alaihi ya gaya mana abubuwa da za su ci gaba da zuwa na alamomin tashin alkiyama wanda ba a gushewa ana ganin su lokaci bayan lokaci har zuwa tashin alkiyama saboda duk waɗannan suna tabbatar da cewa lalle alkiyama na tafe hakanan aya ta rarrashi annabi sallallahu alaihi wasallam game da irin yadda mushrikai suke bakanta masa rai da ƙaryata wannan sako ke ya zo da shi duk da bayyanuwarsa da zamantowarsa ƙarara amma duk da haka suna ƙaryata manzo sallallahu alaihi wasallam suna kuma bujire masa sai Allah ya dinga kawo masa ayu da ke ɗebe masa kewa hakanan Allah ya ba shi labarin annabawan da suka gabata waɗannan labarin duk dan su ɗabe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam damuwa sannan kuma su waɗannan su ga darasi su ga abin ɗaukan darasi da izina domin su shafa wa kansu ruwa Allah ta'ala ya ce iktarabatis sa'atu wan shaqqa al-qamar kiyama ta kusa sa'a ita ce kiyama ta kusa kuma wata ya tsage wa in yaro ayatan yu'ridu haka idan suka ga aya ma'ana al'adarsu ce in sun ga aya za su kau da kai kuma ko nan gaba aka sake kawo musu wata ayar haka za su bijire shine ma'anar in ya rau ayatan kun ga zo a siga sharadi sharadin abin da zai auku nan gaba ko da nan gaba suka ga aya to ba za su karba ba ba za su bi kauya gare ta ba yu'ridu wa yaqulu sihrun mustabir za su kau da kai su ce kuma sihiri ne mai dorewa mai dogewa shine mustamir kalmar mustamir ibn ashur ya ce tana iya zuwa daga ma'anoni guda biyu tana iya zuwa daga marra kaga marra ya murru abu ya shuɗe to da ka mustamir abu mai shuɗewa ma'ana sihiri ne mai gudana zai ta tafiya yana wucewa ya zo ya zo ya wuce ya zo ya wuce shine mustamir kamar da aka saba da kalmar mustamir cewa abin da ake yi continuously shine mustamir Ya ce hakanan tana iya zuwa da ma'anar kalmar mirra kamar da magabatar a farkon suratun najm Allah ya siffanta mala'ika jibril da cewa zo mirratin tawa wasu malamai sun fassara mirra da ƙarfi wasu kuma sun fassara ta da kyawun sura to ta ka ga fassara ta da ƙarfi ya ce to tana iya zuwa daga mirra sai zama mustamir ma'abocin mirra ma'ana mai ƙarfi shi yasa wasu daga cikin magabata suka ce sihiri ne mai ƙarfi mai inganci shi ne ma'anar mustamir za ka suna cewa ko dai cewa suke yi sihiri ne mai ɗorewa wanda zai ƙare zai ta tafiya kuma zai kare? ko ko suna cewa sihiri ne mai ƙarfi kowanne na daga cikin abubuwan da suka faɗa ko kowace ma'ana kuma bayanar aya ta fito Allah ce wa kazzabu wattaba'u ahwa'ahum sai suka karyata su suka ce a kawo aya kuma sai ga aya ta zo kuma sai ga shi sun karyata Allah ya ce wa ma mana ana an nursila bil ayati illa an kazzafa biha al awwal ba an komai hana mu aiko da ayoyi ba face sai dan mutanen farko sun karyata da. Allah ya tura musu aya suka karyata sai Allah ya kama su da hukuma shi yasa waɗannan su ma da suka nemi annabi ya kawo musu wasu ayoyi kuma daga baya Allah ta'ala ya nuna masa cewa ya in fa ya aiko da aya in ba a yi imani ba to fa al'amari ya kare halakarwa ne kamar yadda aka mutanen samudawa da sauransu amma an ba ba su aya ba to za a ita tafiya haka a yi musu wa'azi masu karba su karba masu bijire ba su bijire har aka yi lokacin da Allah zai halakar da su to amma fa aka sako da aya ba zai imani ba daga nan kuma ta kare to shine annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa ya zabi kar a saukar da aya ya zabi ya ci gaba ya haƙura da duk irin cin zarafi da suke masa da duk irin izgili da suke masa da duk irin cewa da za su ai mun ce ka kawo aya to ina ayar in da gaske ne ai da ka kawo mana sai annabi ya haƙura da haka shi abin da bai so a saukar da ayar zo ba sai imani ba kuma a ƙarar da su amma ana tafiya haka to da fatan cikin tsatsansu a samu wanda za su yi imani su da Allah kuma su tsira su Allah ya ce wa kazzabu wa taba'u ahum kuma suka bi son zuciyoyinsu to dama wannan shi ke hana musu bin gaskiya inda a ce tun farko gaskiya ce a zuciyarsu kuma suka ce a saukar da aya za su yi imani da aya ta zo mai kamace sai su karɓa su yi imani amma sun suka ce a kawo aya kuma aya ta zo kuma suka fage. saboda dama son zuciya suke bi ayar bata zo musu yadda suke so ba dama su ba wai aya suke so ba manufarsu annabi ya gaza su samu abin faɗi to sai gashi Allah ya kawo ayar kuma sun yin imani Allah ya ce wa kullu amrin mustaqir kowane al'amari tabbatacce ne a gurin Allah kowane al'amari yana al'amari yana da lokacinsa yana da lokacin aukuwarsa da lokacin da Allah zai kawo shi aukuwar da Allah zai musu a nan duniya tana da lokacinta kuma lokacin ta yazo Allah zai aiwatar musu haka nan nasara da Allah zai ba manzon sallallahu alaihi wasallam ita ma tana tafe in lokacin ta yazo za ta tabbata ka kowane al'amari abu ne tabbatacce kuma yana da matabbatarsa matabbatarsa zai tabbata kamar yadda Allah ta'ala ya nufin ya tabbata na'am Allah ya ce wala kad a min al ma haka nan daga cikin labarin labarin labarukan annabawan da suka gabata da al'ummominsu, su da abinda a cikinsa akwai tsawatarwa ya zo musu sun samu labarin mutanen annabi nuhu yadda annabinsu ya je musu da yadda ya kira su zuwa ga Allah da kaɗai tashi da bauta da yadda suka bijire musu da irin hukubar da Allah aiwatar a kansu haka nan sun samu labarin mutanen annabi hudu da mutanen annabi salihu da mutanen annabi lodu da mutanen annabi shu'aibu da mutanen annabi musa da sun samu labarinsu da yadda suka bijire wa annabawansu kuma da inda Allah ta'ala ya hukunta su ya halakar da su to da haka Allah ya ce hakika rika wanda sun isa su zame musu abin tsawa da abin izina da ɗaukar darasi sun riga sun je musu za ka ga labarurrukan al'ummomin da suka gabata ya je musu sun nemi aya an ba su aya sun karyata kuma labarurrukan annabawan da ya gabata ya zo musu irin abin da ya same su na karyatawa sai Allah ya ce hikimatun baliga wannan hikima ce wacce take makura Allah ya kai makura wurin kawo masu ayoyi da hikimomi da bayanai duka an kawo musu bayanai gamsasso amma Allah ya ce fama tuganin nuzur amma gargaɗin nan ba su amfanar da komai ba shi ne fama tuganin nuzur ba su amfanar ba ko koma ɗin ta zama tambaya amma tambaya ta korewa cewa to me gargaɗin suka amfana musu an kawo musu gargaɗi an kawo musu ayoyi sun ga abin da ya faru ga mutanen da suka gabace su amma duk da haka wannan mai na musu wata fa'ida suka fa'idanta wani amfani suka samu cikin wannan babu shine fama na nuzur kamar da ke cewa ka ayyu min ayatin fis samawati wal ya yamurruna alaiha wa a anha mu'ridun ga ayoyi nan da yawa a sammai da ƙasa suna wucewa ta kansu amma fa hankalinsu ba nan yake ba to da ka waɗannan ma ya ce ayoyi sun zo musu abubuwan tsawa da bayanai na al'ummomin da ya gabata duk sun zo musu amma fa duk bai tsinana musu komai ba ba su ba bai sa sun kauce daga tafarkin da waɗancan suka bi suka halaka ba ya zama na gashi suna kan wannan tafarki da ce nan ba su tsinana musu komai ba sai Allah ya ce da manzo sallallahu alaihi wasallam fa an su kyale su kai dai ka ci gaba da masu wa'azi duk wanda ya kibi karka damu karka damar da kanka sanadiyar sa kyale shi yau mai yadda da'i ila shay'in nuku kyale suka tuna wannan gini. ranar da mai kira zai yi kira zuwa ga wani abu mummuna shine nukur mai kiran nan shine mala'ika israfil wanda Allah ya ba mu ƙaho da zai busa in ya busa kaho na farko kowa zai mutu lokacin da Allah ya nufin kiyama ta tashi sai Allah ya masa umarni da ya busa ƙaho na biyu to wannan busa ƙaho na biyu shine a matsayin kira haka ya kira kowa kuma kowa zai ansa wannan kira kowa zai tashi ya nufi inda kiran nan ya fito shine Allah ya ce yawma yad'u da'i ila shay'in nukur ranar da mai kira zai kira zuwa ga mummuna wannan yini mai tsanani yini wanda ke dauke da wahalhalu yini wanda yake dauke da abubuwan tashin hankali wanda ba sa in ruguwa kuma ba sa musaltuwa da ka yini ne abin ki gare su su kafirai da suka kare ta na كأنهم مسلمين إلى السماء يقول الكافرون هذا يوم Allah ya ce, Kusha an abu saruhu, duninsu na kaskantattu shi ne kusha'an jam'u khashi'an akwai kira'a khashi'an abu saru malibin ashirin na cewa idan aka samu abu irin wannan absar aga jam'i ne na eh, fa'il na fa'il din ismul fa'il kaga kusha'an da khashi'an ismul fa'il yace to jam'in sa tunda ismul fa'il ne to ism din nan da yazo kafin sa yana iya zuwa mufrad muzakkar kamar yadda yazo nan. haka nan yana iya zuwa jam'i kamar yadda yazo a a jama'a khusha'an absaruhum yana iya zuwa mufrad khashi'an shine kira'ar hamza da kisa'i da abu amr yana cewa khashi'an absaru haka nan ma yace yana iya zuwa mu'annas mufrad mu'annas khashi'atan absaru kamar da zacen suratul eh, sa'ala sa'il khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah yace kuma ko anan kirar abdullahi bin mas'ud a wannan wuri khashi'atan absaru haka a larabce yana zuwa an absaruhum yana zuwa an absaruhum yana kuma zuwa tan absaru amma a an kira'ance kira'ar tan absaruhum kira'a ce shazza bata inganta ba kira'o'i biyu su suka inganta an absaruhum kira'ar mafi yawa da kuma an absaruhum kira'ar su hamza da kisa'i da abu amr da yaqub da kuma khalaful ashir suna cewa an absaruhum kwana idanuwansu na kaskantattu malamin ashur ya ce abinda ake nufi da zamantowa idanuwansu kaskantattu shine suna irin daidai idan mutumin da yake a tsorace a firgice kuma a tozarce idan mutum ya tsinci kansa cikin yanayin tozarta ya tozarta sannan kuma yana cikin tsoro da firgita to kaga irin kallon da zai dinga yi wannan kallo shine kallo na kaskanci kallonsa na tsoro da ka gan shi kaga wanda yake cikin tsoro da firgita kuma da ka gan shi kaga wanda yake cikin tozarta ya tozarta Allah ya tozarta shi asirinsa ya bayyana to irin wannan kallo shi ake kira kashiya to haka na waɗannan mutane idanuwansu da kaga idanuwansu idanuwa ne na kallonsu kallo ne na wanda ke cikin tsoro da firgita da kuma tozarta Allah ya ce ya furjo min minal ajidafi suna fitowa daga kabarbara su ne ajida jam'u jadas kabari ka annahum jaradun muntashir kai ka ce fari ne waɗanda ke yaduwa kamar yadda fari ke yaduwa haka za su fito wannan yayi nan wannan yayi nan babu nutsuwa in ka je nan kaga ka dawo can saboda babu nutsuwa hankali ya tashi yana tana ganin duk bala'i ya kai domin ko ina tashi hankali ne kuma ko ina babu sauki zaka mutum yayi nan yayi can ya buga nan wannan yayi can ya dawo wannan ma nan ya tafi kamar da fari ke tafiya Allah ce to haka za su kasance ranar alkiyama ka annahum jaradun muntashir muhqina ila da suna masu gaggawa zuwa ga wannan mai kira kowa gaggawa yake ya tafi zuwa ga inda ya jiwa wannan kira na busa kawo. Zaka suna gaggawa ya ƙudul kafiru na haza yawmun asir. Kafirai suna cewa wannan yini yini ne mai wahala, yini ne matsanancin yini, kuma matsanancin yini ne a gare su. Kamar yadda Allah ke cewa fa zalika yawma idhin yawmun asirun 'ala al-kafirina ghayru yasir. Yini ne wannan yini mai tsanani amma ga kafirai. Zaka yini ne mai tsanani ga kafirai ba sauci saboda duk abin da ake ciki tashin hankali da bala'i duk yana kan su ko mummunai Allah ta'ala yana kawo masa sauki Allah yana kawo masa saukin wannan yanayi yanayi ne na tashin hankali yanayi ne da za a yi tsayuwa a gurin na shekaru aru aru a tsaye ba magana zama ba abinci ba abin sha sannan kuma ga rana saman mutane duk da kwakwalan mutane da Allah ya tsirar su Allah yake inuwantarwa to Allah ke kawo mu sauki muna roƙo Allah ya sa mu ci wannan Allah zai sauƙaƙa mu a wannan yini da abin da ya biyo bayan sa na kazzaba innahum qaumun nuh ai waɗannan ba su suka fara karyatawa ba ba su suka fara karyata manzanni ba gabanin su an yi mutanen annabi nuh kuma sun karyata annaban da Allah ya aiko musu kazzabat qablahum qaumun nuh fa kazzabu abdana sai suka karyata bawan kaga wannan kalma ta bawa kalma ce ta ɗaukaka idan Allah ya kira bawansa da ita karrabo abdana suka karyata bawan haka Allah ce da manzo sallallahu alaihi wasallam subhanallazi asra da abdihi laylan da haka kalma ce ta daukaka wanda Allah ya kira shi da wannan kalma daukaka ce gare shi a gurin Allah yasa annabawa Allah yana kiransu da wannan kuma haka yana dan hankulan mu cewa annabawa ba masu tarayya bane da Allah ba ikon ba su da iko irin na Allah ba sa zartar da abin da Allah ke zartarwa su ma bayi suke ga Allah kuma kiransu bayan Allah wannan ya fi komai ɗaukaka a gare su Allah ce fa kazzabu abdana wa qalu sai suka ce da shi majnunun suka ce da shi mahaukaci kuma da suke ce da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mahaukaci shi ma annabi Nuhu suka ce da shi mahaukaci Allah ya ce wa tujir wannan wazzubir ba maganar su bace haka ɗauka sun ce majnunun kuma sun ce wazdujir ba haka bane wa qalu majnunun wazdujir Allah ce kuma aka tsawace shi aka kyare shi aka hantare shi ba irin hantara da cin mutunci da basu annabin Allah ba shine wasu dukiyar sun kasance mai mutunci sun eh, hantare shi sun cutar da shi ta hanyar cutarwa kala-kala har dai ta kai inda ya roƙi Allah Allah ya ce fada a rabbahu lokacin da abin ya yi tsanani ya yi haƙuri ya kasance bawan Allah ne mai haƙuri kuma bawan Allah ne mai godiya ga Allah Allah ya ce zurriyata man hamalna ma'a nuhi innahu kana abdan shakura bawan Allah ne mai yawan godiya ga Allah kuma mai yawan haƙuri to hatta kai ga an kai shi banko an kai shi bango an kai shi makwara rabba rabbahu ya kira ubangijinsa da cewa an anni maghlubun cewa ya Allah an rinjaye mutane na sun gallabe ana da ƙarfi ba da hujja ba ba a gallabar annabi da hujja sai dai a gallabe shi da karfi yace mutane na sun gallabe ni da ƙarfi an tasir da taimaka addu'a ne ya Allah ga halin da nake ciki ka taimaka wannan addu'a ba karamar addu'a ba kuma ta fito ga annabi da Allah kuma annaban da sai da ya maya ya wahala ya wahala ga mutanensa sai da aka kai shi makura har ma sai da Allah ya masa wahayi cewa fa duk wani mai imani a cikin mutanenka ya gama imani kafin yayi wannan addu'a Allah ya ce wa uhiya ila nuhin annahu lan yu'minu min qawmika illa man qad yi. to daga nan ne kai wannan addu'a ya ce an nema galobin fantasir nan take Allah ya karɓi addu'ar addu'ar bayan Allah na kwarai nan take Allah ke karɓa shi sa kuma sai Allah ya kawo jawabi da fa'un fa'un shine abin da ya biyo bayan nan take ba tare da ɗaukan tazara ba haka nan take Allah ya karɓi addu'ar Allah ya masa wahayi amma Allah ba wai na gaggawa bane Allah ya ce haina auhayna ilayhi a isna il fulka bi wa wahyina Allah ya masa wahida da Allah ya karba addu'a sai ce to yanzu abin da zaka yi tafi ka kera jirgin ruwa kaga kera jirgin ruwa ba al'amarin yanzu bane shi da zai dau lokaci da na wa wahyina bisa ga mu da kuma wahayi za mu maka wahayi ka samo ice guri kaza ka kai shi kan girman kaza ka sare guri kaza ka samo kusa ga yadda zaka ka samu kusa ka kulla kusan nan da kaza Allah ya ce za mu maka wahayi yadda zaka kera jirgin wasna ilfulka bi ayunina wa wahyina saboda Allah ya ce fa fatahna lokacin da Allah ya tashi halaka su Allah ya sa masa alama cewa idan ya ga tanda tana bulbulo da ruwa to alama cewa fa halaka su ta ce ya tafi kawai gargada mutanen su ga cikin jirgi shikenan al'azaban da ta to yana ko ganin haka shikenan ya tafi ya gargada su mutanen su ga cikin ruwa shine Allah ya ce sai muka saukar da ruwa ta wannan yanayi fa fatahna abwabas sama muka bude kofofin sama ma'in munhamir da ruwa mai darara da karfin gaske shine munhamir haka Allah ya bude kofofin sama daga sama ruwan ya dinga sakowa wannan na bangare sai kenan yace wa fajjarnal arda uyuna kuma muka babbarke ƙasa ta zama idanuwar ruwa ta ko'ina ƙasa kawai idanuwar ruwa ke bulbulowa ta cikinta ƙasa na ba da ruwa sama na ba da ruwa kaga ruwan sama kaɗai ya isa haka na ruwan ƙasa kaɗai ya isa amma saboda hikima ta Allah da kuma ukuba da Allah ya nufin yi waɗannan mutane sai Allah ya saukar da ruwa sama da ƙasa yasa wata da Allah ya ce inna lamma tsagal ma'u hamalnakum fil jari lokacin da ruwa ya wuce iyakarsa daga ruwa dole ya wuce iyakarsa ga sama ta barke da ruwa ƙasa ita ma tana ta bulbulo da ruwa ƙasar da ita ke shanye ruwa idan ruwa ya sauka daga sama ƙasa ke shanyewa to yanzu ba ta shanye ba ita ma ta fitar da ruwa kaga dole a samu matsala Allah ya ce faltaqal ma'u sai ruwa suka haɗu ga na sama ga na ƙasa ala amrin al-qadir bisa ga wani al'amari da aka riga aka kaddara shi dan Allah ya riga ya kaddara wannan al'amari Allah ya tsara wannan al'amari zai gudana za ka sai ga ruwa ya haɗu ta ina. wa hamalnahu ala zati alwahin wa dusul shi kuma annabi nuhu muka rike shi a cikin ma'abociyar allina da kusoshi alwahin jam'u lauhin shine allo amma nan allo ana nufin falle falle na katakan da aka hada suka bada jirgin ruwa kaga fallaye ne na katakai to waɗannan fallayen katakan su ne alwahi wadosar da kusa da ake ɗaure a da katako da katako sai a ɗaure da kusa Allah ya ce wannan jirgin ruwan nasa kawai an kera shi mai tsakanin katako da kusa da shi aka kera jirgin ruwan nan shi Allah ta'ala ya tsira da annabi Nuhu a gana an ce hamalnahu ana nufin da shi da waɗanda suka yi imani da shi ruwaya da yawa ta nuna cewa daga shi babu wanda suka imani da shi sai ‘ya'yansa guda uku kuma kowanne da matarsa ɗaya daga cikin ɗansa shi ne ya kafarce mata shi da matarsa ta waɗannan su sun mutu a cikin ruwa shi ne nuhu yake cewa ya bunayyar kan ma'ana walanta kun ma'alka ya kai ɗanɗana ɗana ta baka wajen ginin tare da kar ka kuskura ka zama to tare da kafarai kala sa'awi ila jabalin ya asibule min alba a ganin wani ce ɗabi'a ta kafirai duk wani abu da annabi zai ce ga kaza zai ka ba komai bane a yanayi ne kawai ruwa ne yazo barin haura dutse yana na haura dutse zan tsira ai kenan ruwa ne kawai yace la asima lima min amrillahi illa mar ina gaya maka babu wata hanyar tsira daga wannan al'amari Allah in ba wanda Allah ya ji kai yayi imani ya shigar da shi cikin jirgin nan ba taho ka shiga amma ina yana kan haka sai ga ruwa ya zo ya raba tsakanin ya kada shi can shi kuma ruwa ya raba shi da annabinu nuhu ya dawo ya shiga jirgi ka wannan ruwa haka Allah ya ce wa hamalnahu ala zati alwahin wa dus wannan ƴaƴa nasa su suka ci gaba da hayyafa su kadai da haka duk duniya daga baya tana komawa a tsakanin waɗannan ƴaƴan annabi nuhu guda uku da hamun da samun da yafis waɗannan su ne guda uku shi wancan kuma da ya mutu wasu ce sunan shi yam wasu kuma sun ce sunan shi kan'an shi ne wanda ya mutu a cikin ruwa wasu malamai sun ce ta bayan waɗannan a ko wasu mutane kuma da suka yi imani da shi to amma su ba su ci gaba da haihuwa da zuri'a ba babu dai inda zuri'a ta duniya ta dore da gurin waɗannan 'ya'ya na annabi nuhu su uku kisa wata yar Allah yake cewa zurriyata man hamalna ma'a nuh zuri'ar waɗanda muka riƙa tare da annabi nuhu a cikin wannan jirgi Allah ce ta jire bi a ayyunina tana gudana akan idanuwanmu in Allah ce abu na gudana akan ma na kan lurarsa Allah yana lura da ita shi ke gudanar da ita shi ke tsare ta kuma ne shi da mazo sallallahu alaihi wasallam wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi ayunina kai hakuri bisa ga hukuncin ubangijinka domin kana kan idanuwan mu kwana kana kan ganin mu da luran mu muna lura da to ita ma wannan Allah ya ce tajribi ayunina jazaan wannan sakamako ne Allah ya yi sakamakon yinarwa daga azaba ta duniya ga wannan anan duniya gina anan duniya Allah yana saka ma bayinsa na kwarai da abu mai kyau yace wannan sakamako ne ta goma shine Allah yayi na tsiran da annabi Nuhu a cikin wannan ruwa da ruwan da ya mamaye duniya ko ina daga sama daga ƙasa ai za ka yi mamaki ko jirgin ruwa ka shiga ba ba tabbacin ka kai saboda ruwan da ya mamaye yana sauka daga sama daga ƙasa daga ko ina amma Allah ta'ala ya rike su a cikin wannan jirgin ruwa Allah ya ce wahiya tajri bihim fi mawjin jibal tana tafiya tana gudu da su a cikin ruwa kai ka ce dutse ne haka Allah ya tsare ta yake ta tafiya yace jaza'an sakayya da kuma ta tagomashi liman kana kufir ga wanda da aka bijire ma ga kufira mabni lam yusamma fa'ilu wanda ake kira mabni lil majhul wanda aka bijire ma ba liman kana kafara ba kaga ba kafara ba shi bai kafarta ba amma shi aka bijire ma to bijire masa da dai da aka hakurin da yayi juriyar da yayi tsayuwa da yayi a jefan Allah to sai Allah ya masa wannan ta goma shi ya tsirar da shi da waɗanda suke imani tare da shi yalla ya ce wala qad taraknaha wala qad taraknaha فكيف كان عذابي ونور ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من Allah ya ce walaƙar tarakna ha ayat hakika mun bata aya na jirgin ruwa ya daidaita a kan dutsen jude Allah ya ce wastawat alal jude Za ka Allah ya bata aya ga waɗanda suka zo ba suka ga wannan jirgi da yadda Allah ta'ala ya zama tari domin duk waɗanda za zo daga baya sun ga abin da waɗancan mutane suka yi ga irin hukumar da Allah ya musu kuma Allah ya tsira da annabi Nuhu da waɗanda suka yi imani da shi kuma a irin haka Allah zai ci gaba da tsirar da manzanninsa da waɗanda suka yi imani da su kuma zai ci gaba da halakar da waɗanda suka bijire masa suka karyata su to wannan ta ce ayar da ke cikin wannan jirgi Allah ya ce fa halmin min shin cikin ku akwai wanda zai yi tunani ya amfana ya dauki darasi shine mudakkir asalin sa muzakkir daga zakara kaga zakara shine tunani to da ka kina shi ala muftai an gane ko kaman a ce nasara sai a ce intasara kaga intasara daga nasara kuma idan muka lura da aka ce in tasara dukkan harufan nasara sai shige tare da kari kaga nasara harufa guda uku nunan da sadun da ra ce in tasara kuma har ila yau nunan da sadun da din suna ciki kaga sai shige zaka kawo alhamza da nunan da ta'un ya ka ce in tasara to haka nan shi ma nan iz takara asalin sa iz takara kamar in tasara kamar akwai ka'ida ta sarfu shine idan aka samu irin wannan eh, ta'un ta'un irin ta ifta'ala wannan shi ake kira ifta'ala intasara an gane ko da ire-iren su istakara in zajara da sauransu duk irin wannan idan aka samu ta'un ta zo bayan ɗaya daga cikin harufa uku ko bayan zayu ko bayan zalun ko bayan dalun na harufa uku to ta'un ɗin za a maishe ta ta zama dalun an gane za a maishe ta ta zama dalon to da aka sai aka maishe ta ta zama dalon sai ya zama iz dakara iz dakara kaga asalinsa iz dakara sai ya dawo iz dakara da ka samu iz dakara kuma sai aka man zalon ɗin fiddal sai aka ce iz dakara za ka zo ismul fayil ɗinsa shi ma sai aka gina akan iz dakara sai a yi iz dakara sai aka ce muddakir an gane ko kamar yadda intasara ismul fa'il sai ya ce muntasir to shi ma wannan muddakir amma asalin sa yanda yake asali eh, muddakir muztakir muztakir sai zama muzdakir sai zai zama muddakir to wannan shine yanda kalma ta bada wannan kalma ta muddakir ma'anarsa mai tunani daga zakara kaifa kana azabi wa nuzul Allah ya ce ya kaga azabata ta kasance wa nuzur da kuma gargadi na shi ne amfani zuwan ra'un da kasara fa ba kana azabi wa nuzuri asalin sa wa nuzuri an gane gargadi na kamar azabi haka nuzuri an gane to amma hikima ta alkur'ani kuma domin jerin karshe-karshen ayansa taho daidai ra'un ra'un ra'un kaga sai aka cire wannan ya dama ya an saba cire ta zaka sai zama kai fa kana azabi wa nuzur ma'ana wa nuzuri ولقد يسرنا القران للذكر كما حقيقه من سوق القران دان أمبت من سوق karanta القرآن da kuma mai neman karatun shi za ga ya sauka da gare shi mun sauka ga haddace alkur'ani ga duk wanda ya tashi haddace alkur'ani sai ga haddace alkur'ani babu littafin da ake haddacewa irin alkur'ani babu littafin da ake bada da muhimmanci gare shi a ga an haddace shi kamar qur'ani haka duka wannan saboda sauƙaƙawa da Allah ya yi alƙwanda ba alda ba dan Allah ya sauƙa alƙur'ani ba to da wannan hadda da muke gani da ba ta yi ba yawaita mahaddata alƙur'ani da muke ganin su sun yawaita duk da ba samu ba to ne aku ne saboda sauƙaƙawa da Allah ya yi alƙur'ani da kuma sauƙaƙa ma'anoninsa cikin sauƙi za ka ga ma'anar alƙur'ani a maka bayanin ta ka fahimce ta kuma ka san abin da wake da wayannan mana kashe ka san abin da Allah ta'ala yake nufi da waɗannan ayoyi kuma gadi yana cikin sauƙaƙa wanda Allah sai Allah ce fa hal min cikin akwai mai tunawa akwai mai ɗaukan darasi akwai wanda zai lukufa wurin neman sanin ma'ana da aiki da shi to da haka duk mai nema Allah ta'ala ya sauƙaƙa Allah ta'ala ya ba mu alƙur'ani Allah ya ba mu albarkar da ke cikinsa ba muna roƙon Allah cikin mu gaba da a kullum kala ci gaba da mu da ilimi na wannan littafi nan shi ne gurin tsayawa insha Allah Allah kai mu gobe sai mu tashi kissar adawa su kuma Masha Allah Allah saka malam da alkhairi da mu da muka saurara yau muna takwas ga watan Ramadan hijira ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da Makka zuwa Madina a shekara 1447 Duka Allah kaya bayani dangane da yanda annabi nuhu alaihi salam ya tsira da su su uku din nan shi mu babban mutane ta wanne bangare muke daga cikin su sai ba babanci da bakake da farare duka jikokin annabi nuhu ne kuma jikokin annabi adam suna cewa mu muna gefen hamu bin nuhu ham bin nuhu akwai yafin shi ne kakan turkawa da sauran rumawa akwai kuma sam samu shine kakan larabawa da yahudawa da sauransu shine samu bin nuhin su kuma turawa kakan siyasin ko kuma bakaken fata kakan muham bin nuhin to da kun ga duka kakan mu guda duka ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban kaga ba ma batun annabi adam ba wai daga kan annabi nuhu shi ma shi kadai annabi nuhu yana da 'ya'yan nan guda uku to ta cikinsu Allah ya fitar da mutane kala-kala waɗannan farare waɗannan baƙaƙe waɗannan jajaye duka ƙarƙashin wannan to da ka duka wannan al'amari ne na Allah yana nuna maka kudura ta Allah ya halice mu ya bambanta mu waɗannan bakaje waɗannan farare waɗannan kabila kaza waɗannan 'yan yanki kaza duk da ta'arafu inna akramakum indallahi Atakaku. wannan shine ma'ani wa ya fi tsoron Allah ba wa fi wani fari ba ko wa ya fi zamantowa kakkarfa ko wa ya yi bakin fata Wa ya kaza a'a wanda ya fi atqakum Allah ya sa ba mu tsoron sa da takawa wa subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh